formal reopening of uh, the road Meduguri, Mafa, Dukwa, Bomborungala up to Cameroon, Chad, as well as uh, Central African Republic. Babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Burate kenan ke kaddamar da sake bude hanyar da tashi daga garin Maiduguri zuwa Mafa da Dikko daga borun gala har zuwa Kamaru da Chari da ma ƙasar Afirka ta tsakiya. Babban hafsan ya dai sake bude wannan hanyar ne da aka rufe shekaru uku da suka gabata sakamakon rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da suka mamaye waɗannan garuruwa kafin rundunar sojojin ƙasar su sake kwato waɗannan garuruwa a hannun waɗannan 'yan ta'adda. An dai sake bude wannan hanyar ne a ranar bikin tunawa da sojojin Najeriya da kuma ya faɗo a jiya wato ranar sallah inda har babban hafsan ya yi tattaki zuwa garin na Dikwa don ganewa idanunsa yadda al'amura ke tafiya da ma kaddamar da ba da magunguna ya ce wannan hanya na da mahimmanci sosai musamman ma abin da ya shafi harkokin kasuwancin jihar Borno da ma kasar baki daya. You recall it was this road that was first cleared by the Nigerian military when we came on board ya ce idan za ku iya tunawa wannan hanya ne na farko da muka fara kwatowa lokacin da aka bamu wannan mukami it is on this same road uh, my convoy was uh, ambushed unfortunately we lost a soldier and uh, three other personnel were injured including one uh, uh, brigadier general ya ce akan wannan hanyar ne da aka kai ma tawaga ta hari inda har muka rasa jami'in sojan guda yayin da wasu sojoji guda uku suka samu raunuka ciki har da mai mukamin brigadier general don haka su kansu 'yan ta'addan sun san mahimmancin wannan hanyar kuma suna so su dinga amfani da wannan hanyar ne don zirga-zirgar su daga yankin sambisa zuwa bangaren tafkin chadi ya ce ina tabbatar muku in allah ya yarda cewa za mu samar muku tsaro akan wannan hanyar um, we have received some very disturbing and unfortunate reports of uh, some individuals collaborating to extort funds, to extort money, to escort uh, vehicles and uh, uh other passengers across both uh, goods to uh, this uh, part of uh, the state to the to, to Gamborungala. Ya mun samu wasu rahotanni masu tada hankali wanda kuma yake nuna mana cewa wasu daga cikin al'umma suna hada baki da wasu jami'anmu don su dinka a san kuɗaɗe a wurin jama'a don su raka motocin da za su kai kaya ko kuma fasinjojin da za su je zuwa Gamborungala. This extortion must stop. Anyone that is involved uh, will be dealt with accordingly. yace wannan abu dole ya tsaya hakan nan in ba haka ba duk wanda muka kama za mu tabbatar cewa mun hukunta shi shi ko gwamnan jihar borno honar kashi shatima ya bawa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi game da yunkurin da yake yi na kawo ƙarshen wannan ta'addanci kuma babban hafsan sojojin ƙasar wanda ya ce ya dukufa wajen ganin cewa ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci a wannan jiha da ma wasu bangarorin arewacin ƙasar inda waɗannan mahara sukan addabi jama'a ya ce shekara ɗaya da rabi a baya birnin maiduguri ya kusan faɗawa hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram amma yanzu hakan wannan labari ya canza baki ɗaya dan ko ba komi an so mu samun zaman lafiya yanzu muna da tabbacin cewa wannan lamarin Allah da ya kawo karshe For us to liberate most of the community if not all if anyone tells you that Boko Haram is holding on to any territory in this country that person is economical with the truth. Ya ce yanzu muna da tabbacin cewa rundunar sojan Najeriya sun kwato kusan dukkanin garuruwan da ke hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram din, in ba ma za a iya cewa sun kwato dukkan garuruwan ba, kuma duk wanda ya ce an kungiyar boko haram suna rike da wani yanki yanzu hakan muna iya cewa yana karancin gaskiya a bakinsa na dai gajerin gwanin motoci fiye da 200 wanda dukkanin su ke haramin komawa garuruwan su kama daga garin mafa dukwa har zuwa gamboro na kuma samu zanta da wasu su kamar haka kakari gashi na ganka mota tare da fasinja kun shirya bin wannan hanya eh mun shirya bin wannan hanya to kamar mi ya kuke ji ne ganin cewa yau aka bude wannan hanya ya kuke ji wallahi muna jin dajin bude wannan hanya za mu je garin mu in Allah ya da lafiya kalau za mu je mu shiga kuma lafiya kalau za mu koma kamar tun shekara nawa ku daina bin wannan hanya ne yau shekara uku yanzu baka da wani fargaba haka bani da fargaba ko kadan na Allah ya taimaka Allahumma yawa me ya suna malamin Alhaji Abacha gashi na gan kana cikin fasinjojin da za ku tafi ina ne Gambaro za mu je. Kun shirya wannan tafiya? Mun shirya wallahi. Kamar da ma kai mutumin can ne ko kuwa? Ni mutumin Gambaro ne. Da can da hanyar arfe kamar tana kuke bi ku tafi gida. Kai ba ma jin dadin sa. Mun je ta abun nan hanyar Kamaru muka bi har muka je Marwa, muka daga Marwa muka je Garwa. ta garwa mun je yaula ta yaula mun zo ta ta abu nan gombe ta nan ne muka zo da wani malami a nan kuma wanda shi ma ya shirya tafiya kai na zaka borin gala yau sallah kuma yau aka bude muku wannan sallah uku ne muka samu wai yanzu muna cikin sallah uku wai ga murnan idi ga murnan bude gamboru eh. ga kuma sallan idi abnan taimaka Allah kai ku lafiya wasu matafiya kenan ke bayyana ra'ayinsu bayan bude hanyar da tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Gamborun Gala da babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant janar Tukur Burate yayi tare da gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Shatima a jiya a ɗaya daga cikin irin bukukuwan da suke gudanarwa na ranar tuna da sojojin ƙasar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya